rahim Munafikin miji, babi na goma sha tara. Idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya ne inda muka ji cewa ba zato ya ji an turo kofar ɗakin ana faɗin abi, abi, a firgice ya juya yana cewa, no shalele, haramun ne jikina stop amma ina, nan ne muka tsaya, yanzu kuma za mu ɗora. Duk saurin ustas wajen dakatar da radayya daga shigowa cikin toilet ɗin, haka bai cimma ruwa ba. ya dafe kai yana murza goshinta da tufa ke fesowa ta tsakiyar wajen cikin sauri kuma cikin sakin labulen da ke tsakanin jacuzzi da kuma miran wajen shigowa rarayya ganin bata riga ustaz ba ta ɗan kan da cikin sanyin murya ta ce abini ne gani ta furta idanuwanta na rufewa sosai syrup ɗin da ammi ke bata ya yi matuƙar tasiri a ƙwaƙwalwarta she is always sleeping abina gadayya ta furta tana mai janye idanuwanta ta buɗe su da kyar saboda wani irin maganaɗisin bacci da ke ribatar idanuwanta. Ustaz da ke tsaye dafe da kansa gabansa sai tsananta faɗuwa yake. Da ƙyar ya samu ya zira jallabiya a jikinsa. Washi ramin bai samu zarafin ɗaurawa ba, ya daga labulen ya fito. Idanuwansa ya sauka a kanta. Ganinsa tsaye a gabanta ya saka ta buɗe bakinta tare da yin murmushi. Ya girgiza kai a hankali ya sunkuya ya ɗauke ta kafaɗa suka fice daga toilet ɗin zuwa bedroom ɗin ustaz ɗin. ƙoƙarin hannu take za ta taɓa tsayayyen gemunsa da ke zub da ruwa ya saurin rike ɗan mai tsitsin hannun nata idanuwansa zuba a kanta ya ce na roƙe ki shalele ki ce ba ki ga ami a yanayin haramci ba ta yi shiru tana kallonsa ya janye idanuwansa sai kuma ya juya da sauri bayan wani abu ya zo ya cafke hannayenta muryarsa a dakushe ya ce me hakan ke nufi shalele da gaske ban fahimta ba Ni kan ban fahimta ba, ya zan yi da alkawarin da na ɗaukar wa kaina? Kin rusa komai, kin rusa tunanin Abisha Lele. Ya yi baya tare da kwanciya yana rufe ido. Ko kawa yake da tunaninsa, wanda ya rabu kashi-kashi. Babu mai ganin tsaraici na sai matata. Kalaman suka dawo masa, ko da wasa ya faɗa abu to gaskiyar kenan. Yaya za a yi da wannan jirkitaccen al'amarin? Ya mike tsaye kamar zai fita ya dawo ya durƙusa daidai tsayin ridayya. duk da ya gaji da magana. Kuma da taimakon shi dole bakin Rudayya zai buɗe. Ya kalli cikin idanuwanta da suke sauya kala a kullum a ko da yaushe a tausashe ya ce, Shalelena, Shalelena kin ga abi a halin da matarsa ce kawai za ta gansa ko? Cikin rashin fahimta Rudayya ta kalli Ustaz. Jin ya ambaci sunan abi ya saka ta murmushi dimple ɗinta na lomawa. Kana ta ɗaga kai. Ustaz ya yi saurin girgiza kai yana rumtsa gajiyayyen idanuwansa masu laushi. Faɗuwar gaba na wanzuwa a kowane lungu na saƙo na ƙofofin zuciyarsa. Ya tsime labbansa a natse ya ce su subhanallahi. Hakan na nufin za ta zama matarka idan da gaske alkawarin zuciya ne kuma zuciyar ta Ustaz Muhammad Bilal. Ustaz bai juya ba domin ya fi kowa sanin mamallakin murya. Umma ta ƙarasa shigowa cikin bedroom ɗin. Ta juya ta kalli Rudayya ta kuma kalli Ustaz Kana ta ce, Sai ka ce renon matarka kake ba mu da labari. ya yi shiru ta taɓa baki kana ta ɗora da cewa da saki, an bawa mai kaza ƙafa ka gaggauta sauya tunani sai a lokacin ustaz ya kalli umma kamar ba zai yi magana ba can da ya girgiza kai ya ce umma please kai na ciwo yake domin ba shi da wata magana bayan wannan ɗin bayan ita kuma bai san wacce magana zai furta wa umma ta gane tsakaninsu da radayya zumunci ne kawai ba umma ta ce to ta dai haramta a gare ka kuma she is not your types oilar ma Ya kalli Rudayya sosai kana ya kalli Umma ya ce, menene ƙwaila? Ta ce, baka sani ba? Ya yi shiru ta yi murmushi ta ce, ƙwaila na nufin ƙaramar yarinya, ‘yar mizitsiya wacce bata fara ƙirgar dangi balle batun al'ada. Ya sake juya idanuwansa duk a gaje yake, daga jiya zuwa yau. Nono irin na kowace ɗiya mace nake nufi Ustaz. Ustaz ya saurin rufe idanu yana miƙewa tare da toshe kunnuwansa ya ce, Ya Rasulillahi, astaghfirullah. Ba a kunnen Muhammad Bilal ba, Umma ta ce, tunda na yi saɓo ba, shekarar ta shida, kai kuma shekara ashirin da biyar, ƙanwar ka ce babu wani zance bayan wannan. Har ta fita sai kuma ta tuna abin da ya kawo ta. Ana kiran ka a sashen babba. Ta furta hakan ta waje tana jan tsaki. Halin ustas gaba ɗaya a bauɗe yake, ta rasa waye gado. Tana fita ustas ya juya ya kalli radayya da ta yi shiru idanuwanta a kasalance. Ya saka kafa tare da zungurinta ta buɗe ido a giggice. jikinta na rawa da ɓari tunaninta da mice domin komai yana zaune daram a cikin ranta kamar yadda al'amarin ya nuna a karatu haddar ƙaramin yaro kamar rubutu ne a kan dutse ganin ustas ne ya saka ta kwaɓa fuska za ta yi kuka ni zan yi kuka baki ba lele. kin ga abin da kika jawo ko zan nema miki gafarar ubangiji ƙuruciya ce da rashin sani ya miƙe tare da ta ya nufi ɓangaren babba cikin takun nutsuwa da zallar kamala Dab da zai ƙarasa annurin fuskarsa ya ɗauke kicin-kicin da fuska kamar ya shiga uku. Ya tsuke girarsa har haɗewa take saboda tsabar baya son raini. Yana zuwa ammi da ke dafe da kuncinta domin marin ustas ya gigita ta. Kunya take ji ta sauke hannunta a ga zanen yatsun shi da ya kwanta a fuskarta. Baba Karami ya kalli ustas ya ce Muhammad Bilal menene hujjaka na marin matar ubanka? Ustas ya shiru domin haka nan ya ji baya buƙatar wani surutu. ya tsaya iya shi da ita amma. Ina magana kai shiru a hankali ya ce Abba, ya faɗa yana nutsa idanuwansa cikin na baba ƙarami. Ba'asi nake tambaya domin ba zan lamunta ba. Ustaz ya shiru, babba ya juya kan ammi ya ce, Ke me kika yi masa yake neman haukata mini tunani a cikin gidana? Ammi ta ce ni ce da laifi, amma komai ya shige, ba komai na yafe masa. Andukursum ta buga shewa tare da yin tafi ta ce, Ai dama duk ɗan tauren da ya je barbara ya kwana da sanin ciki zai dawo. Babba kansa sai juyawa yake, ya rasa me ke masa daɗi ya juya ya kalli Anti Kulsum da mijinta, General ya ce, Anti Kulsum me ke faruwa ne? Can you help me? Ta yi dariya ta nuna jin daɗin da Allah ya gwada mata wannan rana ta ce, Me kuwa ke faruwa banda girbar abin da ka shuka? Ai duk wani rami da ka tsinci kanka a cikin yanzu, kai ne ka haƙa abinka da kanka Alhaji Mansur. Babba ya girgiza kai kamar zai yi kuka ya ce, bari na kira Fatima a ɗakinta na san ba za ta bari bari na kira Fatima a ta na san ba za ta bar ni a cikin duhu ba anti Kulsum ta ce hanzarta baba karami da ke zaune ya girgiza kai ya ce dawo nan ka zauna Alhaji Mansur babu Fatima a gidan nan komai na babba tsayawa ya yi Da mun bai fahimci Fatima ba ta gidan ba to ina za ta ba da izinin shi ba shekaru shida suka gabata ka saki Fatima a kwana biyar da haihuwar yarinyarta bayan ka aibata yarinyar da ka haifa ka ce ba kai ne ubanta ba ba kuma za ka taɓa zama uban jaririyar yarinyar fatima ba ka ce ta je ta nemi ubanta zufa ta dinga yankowa babba jiri na neman kada shi wanwar a ƙasa tum da ke tsaye ta ce a shawarce a shawarce da ka nemi wajen zama domin za ka iya yanke jiki ka faɗi babu mamaki daga nan ka samu shanyewar ɓarin jiki tun a nan duniya zuhura da ke tsaye zuciyarta kamar za ta fito don baƙin ciki ga marin da ustas wa mahaifiyarta ga kuma cin mutuncin mahaifinta da Kaltum ke yi. Cikin masifa ta ce babu abin da zai same shi. Ko mala'iku suna cewa wala aka ga duk abin da kake roƙa waninka. duk Kaltum da ke jiran kaɗan ta ce ji sa sha sha Ki bari ki samu cikakken ilimi kya kawo fatawa. Kuma idan har haka ne ki shirya ganin abin da ke ma zai same ki ta dalilin babarki. Zura za ta sake magana ta ji an daka mata wata razananniyar tsawa. A kidima ta juya ta kalli ustaz da jijiyoyin kansu suka gama bayyana suna harbawa ya ce awuj. Da sauri ta fice daga cikin falon zuciyarta na faɗawa cikin ƙiyayyar ridayya. Domin ta san all this happened because of her. Ita ɗin annoba ce, babba ya kalli Antukaltum ya ce, Antukaltum, da gaske ne na saki matata Fatima? Kar ku yi mini wasa da hankali. Antukaltum ta ce, ya shige wai, amma ai ya zama tarihi domin Fatima tuni ta samu mijin aure. Mun zo batu ne a kan Rudayya a bamu ita mu tafi. A wannan karon babu daga kafa ina tare da mijina General Buba Manti. Baffa bakin handukultum kawai yake kallo kamar wacce ba Hausa take furtawa ba ta ce. Faɗi kowanne yare kake ji, ina da ƙarfin gwiwar da zan yi maka shi. Ni ba irin makirar matarka ba ce empty head. Ami ta ce kaltum ya ishe ki hakan nan. Radayya kuma babu inda za ta je ‘yata ce har abada kamar yadda mijina ya bani ita. Jinar da ke tsaye ce Ami, ki bar wannan maganar ki bari a tafi da ita ami ta ce zan ci ubanka junaid idan manya na magana kana saka baki kai ko damuwa ba za ka yi ba idan an tafi da kanwar taka ba ki nuna masa damuwa da kanwar tasa ne maryam ba wajen ki na zo ba kar ki nemi zira ni yar masifa ce ne, babu wacce kalar tijarar da ban iya ba da matar janaral buba mati kike magana ko a sojojin samun irinsa zai yi matukar wahala Janarar da ke tsaye ƙiƙam kamar gunki ya dakawa wa bafatsawa ya ce hai Where is the baby? Babba ya shiru domin shi bai san akan wa ake magana ba. Shi tunaninsa da dukkan wata natsuwarsa yana ga matarsa Fatima Zara. Zan cire maka yatsun hannu a wajen nan. I said where is the babe? ya ce, ku yi haƙuri za a kawo Rudayya. Hankalin Ammi ya tashi domin tafiyar Rudayya Muhammad Bilal Rano tamkar rushewan filan ɗinta ne. Ni ban san wa kuke cewa ba, a zafafa janaral ya ɗaga hannu zai kifa wa babba mari. A hankalin Ustaz ya ce, No, please. General ya juya domin bai san da zaman ustas a wajen ba. Ridayya na wajena, zan riƙe ta insha Allahu. Da ƙyar baba ƙarami ya shiga cikin maganar ya bawa General Buba Manti haƙuri tare da Anti Hankalin Baffa ya tashi shi kenan sintiri gidan su Fatima. Ita kanta idan ta ce ba ta zumuɗin ganin 'yar cikinta ta yi ƙarya. Ko a baya ba ta san me ya hana ta zuwa ganin Rudayya ɗin ba. Andikal ɗin sai da ta rama duk wani ta'addanci da Baffa ya mata. har yana cewa sun raba shi da matarsa babu wani laifi. Shi kam sun gasa shi idan kuma ba haukata shi za su yi ba. Ya kuma mayar da Fatima tuni. Dare ta shiga maganar nan da nan aka yi addu'a. Babu ya sauya Babu ya sauya wa Fatima komai na fat ɗinta. Jinsi yake kamar sabon aure. Har magani ya sha fam abinsa. A daren da Fatima ta dawo, ko inuwarsa ba ta ishe ta kallo ba. Wani abun ban mamaki duk yadda take zumuɗin ganin Rudayya ta rungume ta a jikinta ta faɗa mata yadda take son ta da ƙaunarta. Amma mami ta kasa har mantawa take tana da wata ɗaya a gidan tsakaninta da ita idan ta ganta a falo shi ma idan sun zo tare da ustas ne. ko ko inda mami take bata taɓa zuwa ba. Ko gaisuwa sai dai ustas ya ce shalila a gaida mami. Sai ta makalaka faɗa. A ɓangaren ammi kuwa faraku ta sa aka yi tsakanin uwa da 'yar. ya zamana ko wuta ammi za ta ga Radayya za ta faɗa ba za ta taba yin magana ba haka kuma babba sam bai damu da Radayya ba ko me zai lissafa na rayuwarsa babu ita a ciki ammi kenan nan nan take da ita ta nuna mata soyayya kamar za ta cinye ta a gaban mutane har lokacin kuma ba ta bar bawa Radayya maganin maye ba rayuwa na juyawa komai na sauyawa babba ya dawo da halinsa akan mami san bai damu da ita ba ita ma rayuwar haƙuri take yi biyar tasu ta daina shiga hannunta lokacin zuri'ar mansur ta ƙara yawa mami da zuhura junaid bilkisu abdullahi khalifa sannan kuma ta yi yan uku su ne usman umar abubakar sai autanta aliyu daman kuma duk sun girme wa radayya aliyu ne kawai ta girma radayya na da shekara goma a duniya mami ta samu ciki ba wanda ta faɗa ko baffa bai sani ba muhammad bilal ustas ya dage komai na rayuwa shine ke wardayya tuni ya kai ta asibiti tana amsar magani. Shigar da dayya makaranta sai ya zama na sabon babi na rayuwa a gare ta. Ba ta fahimtar karatu sam. Kullum cikin bacci take sai da gama yini a makaranta ba ta fahimci komai ba. Dalilin hakan ran abi ba karamin baci yake ba. Sai yayi kamar zai dake ta sai ta fashe da kuka tana fadawa jikinsa tare da bashi haƙuri. Ya zage yana koya mata wani ta fahimta wani kuma sai addu'a. Sutura komai na rayuwa ustas ne, duk wanda ya tambaye ta waye babanta, sai ta lamshe idanu ta ce abi. Ba ta da kowa, kowa gudun ta yake yi wai da ya ce kar ta shafa musu. Gashi wata jarabawa ita kadai sai kaga ta faɗi tun ba a fahimci menene ba. Har aka gane farfaɗiya ce ke damunta. Mami na zaune abdalla ya shiga fat ɗin nata ya same ta a falo ta yi shiru tana tunani. Ya kalli yadda ta caɓa ado ko ina sai kamshi yake yi. Mami ya faɗa da ƙarfi. Ta saurin buɗe ido ya ce, Ina ta sallama, lafiya kike kuwa ko wani abu ne? Ta yi murmushi ta ce lafiya lau, zauna mana, ba sai na zauna ba ya ce ta faɗi. Ta ƙura masa ido sai ta ce ina zuwa. Yana fita ta miƙe tare da shigewa bedroom ta kwanta tuni ta manta da babin wata radayya a rayuwarta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Hajjiya Mira mai kayan mata. Ga wata sabuwar mallaka ta tashin hankali mai suna ƙarin kunama. In dai har mace ta yi amfani da wannan mallakar da ake kira da karin kunama. Yanda kika san karin kunama ya ɗalli ɗa namiji, haka namiji zai ji a gabansa. Yanda dafin kunama ke yawo a jikin mutum idan ta ɗalle shi, haka wannan mallakar ke yawo a cikin jinin ɗa namiji kuma ba ta karyewa. Mallaka ce ta tashin hankali. Duk macen da ba ta yi aiki da ƙarin kunama ba, to bata san kanta ba, bata san kuma waye mijinta ba. Ina macen da take fama da matsaloli iri daban-daban a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta rasa gane kan mijinta? Ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta ko kuma yake nuna mata rashin gamsuwa ko rashin jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure? Ina macen da take tunanin matan waje ko kuma kishiya ta ɗauke mijinta hankali ko ta hanyar asiri ko ta hanyar da bata dace ba. To uwar gida, ki share hawayenki. Domin ga hajiya mira ta zo miki da mallaka da ake kira da karin kunama. Mallaka ce ta gasken gaske. Ina matan da suke da mazaje masu taurin kai, wato duk mallakar da zaki amfani da ita, ko kuma duk maganin da zaki amfani da shi na mata baya taɓa kama mijinki. To uwa, ki amfani da wannan mallakar ta karin kunama. duk taurin kan ɗa namiji sai ta taɓa shi kuma sannan sai kin mallake shi a tafin hannunki. Idan har kika yi matsi da wannan mallakar ta ƙarin kunama, mijinki ko kurma ne sai ya koka saboda tsabar jin daɗin ki. Sannan daga ranar mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace a duniya idan ba ke ba, kuma duk umarnin da kika bashi sai ya bi nan take. Ina matan da mazajensu ba sa ba su kyauta wato masu hannun jarirai su yi amfani da mallakar karin kunama. Ina macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama. Ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta baya zaman hira da ita baya nuna mata soyayya baya fifita ta akan kowace ya mace a duniya kai ina macen da take fuskantar barazana a cikin rayuwar aurenta ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama domin mallaka ce da muke kiranta ne kankat. Duk wata matsala da kike fama da ita a cikin gidan aurenki da kika rasa gane kanta, to ki amfani da wannan mallaka mai suna karin kunama. Sana ita wannan mallakar ta karin kunama ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Da haka ga masu bukatar wannan mallakar za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara sannan muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya.